العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين إخوتي في الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن من اتقى الله وقاه وأزال همه وما شجاه يقول تعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد لقد من الله ربكم علينا وعليكم جميعا بمواسم للخيرات والبركات تكثر فيها الطاعات وتتنزل الرحمات والبركات من الله جل خالق الأرض والسماء ومن علينا بأوقات فاضلة مشهودة إنه وقت رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن فرمضان فيه كنوز غالية فينبغي للإنسان ألا يضيعها في القيل والقال أو باللهو واللعب وما لا فائدة فيه فإنكم يا عباد الله لا تدرون متى ترجعون إلى الله علكم تؤخرون إلى نهاية هذا الشهر وإن أخرتم إلى هناك علكم قد لا تدركون رمضان آخر فاحرصوا رحمكم الله على اغتنام هذه الأوقات الغالية الثمينة أعل الله ينفعكم بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أيها المسلمون هذه مواسم الخيرات أيام معدودات مصيرها الزوال والفوات فاقصروا عن التقصير في الشهر القصير وقوموا بشعائره التعبدية وواجباته الشرعية وسننه المروية وآدابه المرعية المنقولة عن رسول رب العالمين بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه فإن النقل جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء نقلوا عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم آدابا وسننا ثابتة في حقه عليه الصلاة والسلام فبالمحافظة على تلكم المرويات والسنن نفوز بين يدي الله رب العالمين منها على سبيل المثال قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وقوله وفصل ما بيننا وبين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر وقوله تسحروا فإن في السحور بركة فتسحروا رحمكم الله ولو بجرعة ماء فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن فتمرات فإن لم تكن حسى حسوات من ماء وكان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وكان عليه الصلاة والسلام يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه ربه وسقاه معنى ذلك أنه لا كفارة عليه ولا قضاء بنص حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وكان عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة وفي لفظ آخر من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة وكان عليه الصلاة والسلام يقول من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء ويقول عليه الصلاة والسلام وعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم أيها الصائم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز في هذا الشهر واقرأ القرآن ليل نهار وتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك مقاما محمودا وابتعد عن خوارق الصيام ومفسداته وإياك أن تقع في أعراض إخوانك المسلمين فإنك بفعلك الشنيع ذلك لا تجنو سوى الجوع والعطش فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش أعاذنا الله من ذلك وأجهرنا به واحفظ لسانك أيها الصائم احفظ لسانك وسمعك وبصرك عما حرم الله فإن الصوم لا يقتصر على صوم البطن والفرج وإنما الصوم الذي شمل كل الجوارح والأعداء والأعضاء فإن السلف كانوا يصومون فتصوم جوارحهم كلها كما يصوم كما تصوم بطونهم وكذلك كما تصوم أفواههم ومن بلي بجهل فلا يقابله بمثل ما قابله به فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسرق فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم أخرجه البخاري في الصحيح معاشر الصائمين إن شهركم هذا شهر القرآن وكتاب ربكم وكتاب ربكم فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن كما قال ربكم جل وعلا في محكم كتابه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر فالقرآن منزل في هذا الشهر المبارك فاحرصوا رحمكم الله على قراءته وتدبره وتعلمه وتعليمه علكم تكونوا من أهله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن في هذا الشهر بل لقيه مرتين في الشهر الذي قبض فيه روحه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فراجعه القرآن وعرض عليه القرآن مرتين ولذلك انكب السلف رحمة الله عليهم على كتاب ربهم يتلونه آلاء الليل وأطراف النهار لا يملون تكراره فإنه خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا ولا يسلمون أخباره فكانوا كان بعضهم يختم في كل ثلاث ليال وبعضهم في كل سبعه وبعضهم في كل عشر وكان الأسود رضي الله عنه يقرأ القرآن في كل ليلتين والشافعي يختم في رمضان ستون ختمة كما قيل وكان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على كتاب على على تلاوة كتاب ربه فاقتدوا رحمكم الله بسلفكم الصالح وجعلوا للقرآن حظا وافرا من أوقاتكم أحلوه أحلوا به الليل وتغنوا به في النهار فإنه شفيع لكم يوم العرض على الله كما جاء في المسند بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن اشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعني صدق رسول الله عباد الله إذا أحسنتم القول فأحسنوا الفعل لتجمعوا بين الحسنيين واعلموا أن الإنفاق مرغوب مرغب فيه ومطلوب إليه في هذا الشهر بهذا الشهر بوجه الخ... على وجه الخصوص فإن الله تعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه يعني يضاعفه في الدنيا بركة وسعادة ويجازيه في الآخرة نعيما مقيما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا ففتشوا دور الفقراء والمساكين وسعوا على أقربائكم وإخوانكم وجيرانكم خصوصا في هذه الآونة خصوصا في هذا الوقت العصيب في هذه الآونة الصعبة جدا الذي فقد فيها كثير من الناس ما يتناولونه من مأكل من مأكل ومشرب وضاقت بهم الأرض بما رحبت وسعوا على إخوانكم عل الله يوسع عليكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فكان أشد أشد عطاء وسخاء وجودا من الريح المرسلة كما تقول آعشة رضي الله عنها وأرضاها كان أجود ما يكون في رمضان ويكون أشد من الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه عليه معاشر الصائمين إن في الأسحار نفحات ورحمات حين يتنزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله فعليكم بالدعاء والاستغفار واغتنام تلك الفرصة الوحيدة الثمينة فرب دعوة يكتب لها يكتب لها بالفوز الأبدي والقبول وعند الفطر أيضا دعوة لا ترد فاستكثروا من الدعوات الطيبات في شهر النفحات ادعوا لأنفسكم وذويكم وتوسلوا إلى الله بألوان الطاعات وارفعوا أكف الضراعة أن ينصر إخوانكم المستضعفين والمشردين والمنكوبين والمأسورين المضطهدين في كل زمان ومكان في فلسطين وغيرها من من بلدان المسلمين وفي ميدوغري وما جاورها من الولايات وفي بلدكم هذا مما يحصل من الاغتصاب والاختطاف ادعوا الله أن يرفع عنكم هذا البلاء فإنه ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بتوبة فأقبلوا إلى ربكم وجددوا علاقتكم معه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم sun tabbata ga Allah ya Allah kai daɗin tsira da aminci ga fiyayyen halitta annabin rahma manzon tsira da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suke kwaikwayon ayyuka irin nasu har ka tashi alkiyama ‘yan uwana musulmi masu azumi ne wa kaina wasici da kuma ku baki ɗaya da jin tsoron Allah malaukakin sarki a cikin maganganu hakika tsoron Allah shi shine yake sa mutum ya ci nasara ya cimma burinsa a cikin duk abin da ya saka a cikin wannan rayuwa da kuma ranar gobe alkiya. ‘yan uwana masu azumi huduban mu ta yau tsokaci ne a dunkule gaman mai dangane da wannan ibada mai albarka da muke cikinta ibadar azumi babu shakka wannan baiwa ce mai girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya rike mu da mu riske ta sai ya mana jinkiri ya ba mu aran lokaci da numfashi muka samu wannan lokaci don haka kada mu tozantar da wannan dama da muka samu cikin ƙila wa ƙala cikin abin da ba zai mana amfani ba cikin yi wa lokutanmu kisan gilla domin ba mu da tabbas ko za mu kai ƙarshen wannan wata idan mun kai ƙarshen wannan wata ba mu da tabbas ko za mu kai wani wata don haka mai dabara shi ne wanda ya amfani da damar da take hannunsa ya sulhunta tsakaninsa da ubangijinsa ya shagalta da kansa gabanin ya shagalta da aibin waninsa domin ya je ya girba abin da ya shuka a gaban ubangijinsa ranar da dukiya da yayaye ba sa yin amfani sai wanda ya zo wa Allah maɗaukakin sarki da lafiyar zuciya wadda ta ɗayanta Allah wurin bauta ta keɓanci manzo sallallahu alaihi wa sallam shi shi ɗaya tilo da biyayya ɗan uwana musulmi wannan dama ta azumi kwanaki ne ƙididdigan komai tsawon da suka yi za su ƙare don haka ku taƙaita buri kada ku yi shakulatin ɓangaro kada ku yi sakaci wurin su. ku yi iyayenku cikin ibada ku yi iyayenku cikin gabatar da wajiban da aka wajabta mu da sunnoni waɗanda aka rawaito daga manzanku masu tarin yawa kaɗan daga ciki kamar faɗinsa da ya ce mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi matsawar suka gaggauta da baki bayan sun sha ruwa da kuma faɗinsa da yake cewa ɗabi'ar da ta rarrabe azumin musulmi da azumin waɗanda ba musulmi ba shi ne abincin da suke ci na sahur don haka ‘yan uwana ku yi sahur ko da da kwakwadar ruwa ne wadda ba ta kai ta kawo ba domin manzanku yana cewa ku yi sahur lalle a cikin yin sahur akwai albarka manzanku ya kasance da zarar rana ta faɗi sai ya sha ruwa idan bai sa da zarar rana ta faɗi sai ya ci dabino ɗanye idan bai same shi ba sai ya ci busasshe idan bai samu ba sai ya kurba ɗaya biyu uku ta ruwa ya kasance idan ya sha ruwa yana cewa kishirwa ta tafi jijiyoyi sun jiƙe da ruwa lada kuma ya tabbata insha Allah kuma ya kasance yana cewa duk wanda ya ci ko ya sha bisa ga mantuwa a tsakiyar rana ta watan ramadan to ya kammala azumin sa ya cika shi allah ubangijinsa ne ya ci yadda shi ya shayar da shi malamai suka ce bisa doron wannan hadisi babu ramuwa akan kansa babu kafara duk da cewa malikiya sun saba a cikin wannan matsalar amma wataƙila da hadisin ya inganta gare su da sun yi aiki da shi manzon ku ya kasance yana cewa duk wanda ya azurci watan ramadana yana mai imani da neman lada a wurin ubangijinsa za a kankare mai a gafarta mai duk abin da ya gabata da laifukansa kuma yana cewa duk wanda ya tsaya shi ma za a gafarta mai abin da ya gabata na laifukansa kuma yana faɗa don ya kwaɗaitar da mu mu yi sallah tare da mako a masallatai tun daga fara sallar su har su kammala inda yake cewa duk wanda ya sallah tare da limaminsa har limaminsa ya sallame daga sallah to za a rubuta mai ladar wanda ya kwana yana sallah kaga wanda ya yi biyu bisa uku na sallar kafin liman ya sallame ya sallame ya tafi yana da ladan sallah amma ba shi da ladan tsayuwar dare cikakkiya sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar da mu idan mun yi buɗe baki ko da ruwa ne mu ɗauka mu ba wa wani ya ce idan muka taimaka wa wani ya yi buɗe baki to Allah zai ba mu kwatankwacin ladansa mun fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri duk wanda ya taimaka wa wani ya buɗe baki to Allah zai ba shi kwatankwacin ladan wancan kwancan kwancan mai azumi ma'ana ya samu ladan azumi biyu wanda ya ce da mutum goma yana da ladan mutum goma sha ɗaya wa haka na iya yawan yadda ka bayar iya yawan yadda ka samu lada ba tare da an rage waɗancan ladansu ballantana ma a lokaci irin wannan da rayuwa ta wahala a lokaci irin wannan da mutane da yawa ba su da abin da za su ci a gidajensu kada ka raina abin da za ka taimaka wa ɗan uwan, musamman ma wanda yake mafi kusanci zuwa gare ka ‘yan uwana masu girma azumin nan da muke yana da manufofi Allah ta'ala mawadaci ne baya buƙatar mu da yunwanmu amma ya umarce mu yi azumi domin mu gyara kanmu da taimaki kanmu domin alaƙar mu ta kyau jikinmu ya samu lafiya malamai suka ce akwai fa'idoji masu tarin yawa a cikin azumi azumi yana mana garan bawo yana tsabtace mu daga dattin da muka kwasa a tsawon shekara shi yasa kaga a cikin lokacin azumi aka umarce mu da aikata wasu ɗabi'u aka hale mu kuma aikata wasu ta'adu kaɗan daga ciki aka ce idan kana azumi wani ya maka wauta ya fusata ka kada ka biye masa kada kai ma kai masa wauta kada kai ma kai fito na fito da shi kada kai rigima da shi hadisi ma sai ya kira shi da jahili idan jahili domin ba wanda zai rigima ya rikici ya tashi hankali a cikin watan ramadana ya tada jijiyoyin ya sai jahili sai wawa sai wanda ya jahilci abin da Allah sa da manzansa suka ce yace idan ya maka haka ka ce kai azumi da a wani hadisin yace shi azumi tamkar garkuwa ne wanda yake hana ma'abocinsa ya afka cikin miyagun ɗabi'un da za su kai shi shiga cikin wuta ‘yan masu girma watan ramadan lokaci ne na alkur'ani mai girma a cikinsa ne aka saukar da alkur'ani ga ma'aiki sallallahu alaihi sallam. shi ya sa ma mala'ika jibrilu duk sanda watan azumi ya zo to sai ya zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam su yi takara su yi tilawa alqur'ani mai girma kai a azumi na ƙarshe wanda daga shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijinsa har sau biyu ma suka yi sauka alqur'ani mai girma dan uwa ya kamata ka tambayi ka. daga fara ramadana zuwa yau da ayoyi nawa ka rabauta wurin karantawa da ayoyi nawa ka rabauta wurin ƙoƙarin bibiyar ma'anoninsu da saƙon da kuma ƙoƙarin fahimtar ko koyon saƙon da suke isarwa domin alƙur'ani sabo ne daga ubangiji zuwa gare ka ya kamata ka buɗe ka karanta kamar yadda idan wani abokin ka yi maka wasiƙa za ka buɗe ka karanta ka ga me saƙon da yake so babu shakka babba asara ce a ce wannan lokacin ya tafi amma ka shagalta da dalle-dallen waya da shiga social media da yin whatsapp da yin facebook da ƙoƙarin bibiyar gulmace-gulmace waɗanda ba su shafe ka ba waɗanda ba za su yi maka amfani ba ranakun kiyama ba za su maka amfani ba a nan duniya ko kallace-kallace barkatai ko hira mara kai da gindi ko yi wa lokaci kisan gilla sa'o'i ne ƙalilan ƙididdigaggu waɗanda in sun tafi shi kenan ko ba za su dawo ba tana iya yi wa wata minti talatin ko awa ɗaya da za ka kashe ta kana mai yin gari da ubangiji ta yi ce za ta sanadiyyar shigar da aljanna tana iya yi wa wasu sa'o'i da za ka kashe wurin sada zumuncin ga? su ne za su zamto sanadiyar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da kai ya yi da iyalan tana iya yi wa. tafukan hannunka da za ka ɗaga a wasu 'yan mintuna da musu kai sun kawo ba su ne za su zanto sanadiyyar canja rayuwarka baki ɗaya su zanto sanadiyyar canja rayuwar 'yan uwanka shi yasa magabata suka mai da hankali suka ci moriyar suka ci alfanun waɗannan lokuta masu tsari don haka ‘yan uwana ina yau kaina wasu yi ci da ku baki ɗaya mu yi ƙoƙari mu zage dantse mu ɗaura ɗamara mu ci gajiyar waɗannan lokuta gwalagwalai waɗanda su suka tafi ba lallai ne su dawo su riske mu ba ko mu riske su ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce da azumi da alƙur'ani za su yi ceto ranar alƙiyama azumi zai zo ya tsaya gaban ubangiji ya ce ya Allah madaukakin sarki ni ne na hana shi ya ci abin da yake so ya ci na hana shi ya kutsa wa sha'awarsa da rana ina neman alfarma ka bani dama na cece shi alƙur'ani ya ce ya Allah ni ne na hana shi bacci cikin dare ka bani dama na cece shi sai Allah ya ce na ba Ƴan uwa da ce muhimman batutuwa da bai kamata mu mance da su ba shine ciyarwa ya kamata mu fitar da abin da muke da shi mu ciyar komai kankantarsa abin da ka bayar shine naka kamar ka buɗe wani asusu ne Allah ta'ala zai ajiye maka shi za ka ci sa ranar gobe kiyama wanda ya ciyarwa a wannan wata ana ninninka masa ranar ciyarwa don haka ku bibiyi mabukata ba sai sun zo sun tambaye mu ba mu taimaka musu da iya abin da za mu iya ko mai ko da daidai da tsagin dabino ne ko ruwa ko abin da ya kama da ɗan uwa manufar azumi shi ne ya tarbiyyantar da zukata ya gyara ɗabi'u ya koya mana haƙuri ya dora mu akan kun karfin zuciyarmu ko da muna son abu ya hana mu biye wa shaidan ya hana mu kutsawa cikin fitina don haka ya kamata a ga azumi a aikace a cikin rayuwa wannan lokaci ne da ya kamata mu koma mu tuba ga ubangiji malaukakin sarki mu gyara alaƙar mu mu buɗe sabon shafi kurakuran da muka yi mu dauki aniyar cewa ba za mu ƙara komawa ba mu nemi kuma Allah ta'ala ya dube mu da rahmarsa ba da haduku ba ɗan uwa lokacin da ake yin sahu dab da hudowa alfijir lokaci ne mai tsada domin lokaci ne na kusantowar ubangiji subhanahu wata'ala zuwa saman duniya kusantowa da ta dace da girmansa lokaci ne wanda idan mutum ya addu'a ba a mayar da ita dan haka ku yi kwaɗayi matuƙar kwaɗayi wurin yin addu'a da kawukanku da ƙasarku da shugabanninku da al'ummar musulmi a sassan duniya inda suka kasance haka na lokacin da aka sha ruwa lokaci ne na addu'a shi ma dai mutum ya addu'a ba a mayar ku yawaita addu'o'i na alkhairi a cikin wannan wata ku nemi kamun ƙafa ga Allah subhanahu wa ta'ala jinsin ɗa'o'in da kuke yi masa kuna masu ƙasƙantar da kai a gabansa ku sani duk abin da kuka gabatar na aikin alkhairi matsawar kun yi shi tsakaninku da Allah kuma ya dace da koyarwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ku lalle za ku samu ladansa a gaban Allah maɗaukakin sarki ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa yin amfani sai wanda ya zo wa Allah maɗaukakin sarki da لكن سوتيا الا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشريه الخير فقد امركم الله بذلك في كتابه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحد حوزة الدين واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أصلح الراعي والرعية وألف بين قلوبهما على الحق يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا